بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى دي ساجع ta'ala أولا من sake ثلاثة fuskokinmu a wannan yammaci na talata a wannan shekara ta 1434 a wannan darasi na hudu a cikin wannan littafin mai albarka littafin lum'atul itiqad yammacin da ya daidai da 23 ga wata afrilu shekara ta 2013 miladiya a darasin mu da ya gabata malam da kashe karshen darasin bayan a darasin ya kawo maganganun mazabata maganar imam ahmad ibn hanbal akan abin da ya shafi mazhabin ahlus sunna wal jama'a akan al-asma wa sifat sannan ya kawo maganar al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i kuma ya kawo hadisi wanda yake bayani akan lazimtar sunna da kuma nisantar bid'a bayan ya kawo wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan ya kawo hadisin sai ya kawo magana ɗaya daga cikin maganganun sahabbai maganar abdullahi ibn mas'ud da yake ittabi'u wa la tattabi'u fa kada ku fito iya nan muka tsaya a darasin da ya gabata a darasi na yau za mu tashi a ɗaya daga cikin maganganun tabi'ai malam ya kawo maganar manzon Allah sai ya kawo maganar sahabbai yanzu kuma malam zai kawo mana maganar ɗaya daga cikin tabi'ai wa umar bin abdul aziz radiyallahu anhu kalama ma'ana if hayk wa qafa al qawm fa innahum an ilmu waqafu wa bi basar kafu wa hum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ashara fala yanqultum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محفر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم yace wa qala umar ibn abdul aziz wannan ɗaya ne daga cikin tabi'ai umar ibn abdul aziz Allah ta'ala ya cikin shi da gafara yake cewa ya faɗi magana wacce ike wannan za ta ɗauki ma'anar magana gaba ɗaya ta gani malam kenan bai ɗauko maganar da lafazinta da ma'anarta ba sai ce ma'anahu abinda maganar umar ibn abdulaziz ta kunsa ita ce yake cewa if haiku wa kafal qaum ka tsaya inda mutane magabata suka tsaya kenan karka wuce shine ma'anar wai kifa inda amriki if haiku wa kafal qaum ka tsaya inda magabata da suka gabata suka tsaya wata mutum ya yi tambaya akan me sai ce fa innahum an ilmin waqafu su da suka tsaya dan akan ilimi suka tsaya da aka ce ka tsaya inda su suka tsaya su sun tsaya ne akan ilimi ɗaya kenan abu na bi wa bi basirin nafidin kafu da kuma tsabagen hangen su na nesa suka wadatu suka dakata akan wannan suka kame ba su koma bakin su akan kowace magana ba bi kenan wa hum ala tashbiha su kuma waɗannan magabata da aka ce ka tsaya inda suka tsaya wa hum su ala kashfiha akan buɗe maganar akan hurta baki kanu aqwa sun kasance sun fi karfin dalili inda za a faɗi maganar da sun faɗa domin maganar su ta fi karfi wa bil fadli kuma abin da ya shafi falala da matsayi lauka kana fiha inda a ce akwai matsayi da za a samu akan wannan maganar da akwai a ciki ahara sun kasance sun fi cancanta samun wannan matsayin amma duk da haka ba su faɗa ba dan babu magana duk da haka ba yi ba dan babu wannan aiki falayan qultum har idan kuke magana kuka ce hadasa ba'aduhum ai wannan abin da muke magana akan shi wannan abin da muke tattaunawa ya faru ne bayan su yana ji da kyau ai bai taru a gaban su ba abubakar umar usman ali sa'id wa sa'ad wa ibn wa talhatun wa amir fi'ir wa zubair al-mumadahu duk waɗannan magabata bai faru a gaban su ba sai Umar ibn Abdul Aziz ya ce fama hadith fama ahdathahu illa ma khalafa hadiyahu to tunda bai faru a gaban su ba babu wanda ya farar da wannan abin sai wanda ya saba mashriyar su isa ya ce fama ahdathahu ba wanda ya kaji wannan abin illa man khalafa hadiyahu sai wanda ya saba mashriyar su ya saba mutafarkin su da inda bai saba ba da ya tsaya inda suka tsaya wa raghiba an sunnatihim kuma ya da kai daga barin sunnarsu shine ma'ana raghiba an sunnatihim ya da kai domin raghiba fi'ili ne da an ta biyo idan fi'ilin raghiba yi ta'addi da an to yana yana bada ma'anar kyama idan yi ta'addi da fi yana bada ma'anar so zaka ce raghibtu fihi ina son shi zaka ce raghibtu anhu ba shi ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه babu wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim sai wanda shi karan kansa ya wawantar da kansa saboda raghiba an ta biyo ta an nikahu sunnati fa man raghiba an sunnati kaga an ta biyo fi'ilin raghiba idan an ta biyo fi'ilin raghiba to yana da ma'anar kyama idan fi ta biyo fi'ilin raghiba yana da ma'anar kwaɗayi zai ce wa ma raghiba wa raghiba an sunnatihim ya kau da kai daga barin wasu shine wanda zai kagi abin da su basu aikata ba wala kada wasafu hakika magabatan nan sun yi bayani minhu na ilimi da ake bukata ma yashfi abin da zai warkar sun yi bayani bayanin da zai warkar wa takallamu kuma sun yi magana minhu cikin waɗannan bayanai ma ya tafi da abin da zai wadatar fama fawqahum to duk wanda ya ƙetare kansu ya ƙetare su muhassirun to wannan ya wuce gona da ilimi ya yi guluwi kenan ya wuce inda aka tsayar da shi wa ma dunahu wanda ya rage bai kai inda suka tsaya ba muqassirun shi kuma ya tawaye ya rage kenan ya ake so mutum ya kasance tsakiya tsakiya ake so waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasulu 'alaykum shahida laqad qassara anhum qawmun fajafu hakika an samu wadansu mutane qassara anhum sun takaita ba su kai inda ake so ba fa dafau sai suka tsini a ubinna suke Allah wadai suke ta tsina ne jafa'i kenan suke ta mugun alkaba'i don ba su kai inda magabata ma suka kai ba wannan kamar yadda yahudawa suke da annabi isa alaihi salatu wassalam yahudawa su sai suke jafa'i ga annabi isa alaihi salatu wassalam ta ina suke jifa'i suka ce mata na abu tumra a soyin wa ma kanat ummuki baghiya bayan an zo da shi a hannu Allah ta'ala ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama bumutanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahum Allah ta'ala ya kira magana su da bukutan kagaggiyar magana wata jawazahum akharun wasu kuma suka wuce su fa ghalau sai suka wuce gona da iri sai suka yi hululi a daidai wannan babu Shi ne kuma gado babun nasara sai suka wuce gona da iri akan annabi isa sai suka alantar da shi sai zama na da waɗanda suka yi jafa'i yahuda kenan da wanda suka huluyi nasara kenan duk babu wanda yake akan daidai hakan nan kuma a kowanne tafarki abin da ake so shine ka tsaya a inda magabata suka tsaya in ka wuce ka yi abin da ba a sa ka ba ka yi ta'addanci ka yi huluyi in ka kasa gazawa in baka kai ba shi ma ka yi takasiri ba haka ake so ba isa ubangiji subhanahu wataala yake cewa يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله تعالى يسوي duk wanda bai kai inda aka ce ya tsaya ba ya rage ya yi takasiri duk wanda ya huce inda aka ce ya tsaya ya yi guluwi ina ba kun gano wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana kan mumbari yana hudu ba sai ya hangi wani gashi can a tsaye ya tambaya mai ya tsaye da shi cewa ai shi ya yi alwashin haka zai dinga tsayawa a cikin rana anasar sanar ya ce ku sai shigo inuwa ya ɗauki addinin da zai kun lura da ke ko ya shigo cikin inuwa ya ɗauki abin da zafi wani kuma ya ce a'a shi shi ba zai yi aure ba tunda mutane ne hadisi yana cikin mudatul ahkam sai dai ya huce kitabun fahara da kitabu sala kuma ka san daman karatu a mudatul ahkam da bulugul maram inda ya huce kitabun fahara da kitabu sala ba ka sai ake kaiwa wurin ba sai a ninke littafin aji nan kafin na mutum ya riga ya zama da kan shi malam kullum da ke ko yana cikin mudatul ahkam waɗansu mutane suka zo suka tambayi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikin manzo Allah yake a cikin gida sai matan shi iyalai suka faɗa musu ga yadda yake yi ga yadda yake sai zai ga abin yayi kaɗan sai wani ce to shi dai kan ba zai yi aure ba har abada kiyamul da sara da rana azumi da daddar kiyamul ne shi kuma wannan yake cewa ba zai ci nama ba shi wannan yake kaza wannan yake kaza na sallama yace ku ne ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza da aka bashi labari yace eh yace amma ni ina aure kuma ina ci abinci ina azumi amma rakiba an sunnati falaysa minni saboda haka dole mutum ya fi karantarwa zafin kai ba ne addini ba addini daban zafin kai daban duk zafin kanka ka yi addini yadda shi addini ke ba yadda kai kake son ka yi ba in ka wuce yadda ya tsaye da kai kai guluwi in ba ka yi yadda aka ce da kai ba mutum ya yi ta sahulanci wannan magana ta umar ibn abdulaziz ba karamin magana ba ce ya ce wa innahum lalle su magabata fi ma bayana zalika a cikin abin da yake tsakatsakiyar haka la ala hudan wallahi suna kan shari'a mustaqim shari'a da take miƙaƙiya saboda haka abu ake so mutum ya zama tsakatsakiya ba wai tsakatsakiya tsakanin wani da wani ba a'a addinin ka ɗauke shi yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta kuma ka ɗauki wani abu gwargwadon yadda mutum ya fahimci addini a yadda yake gwargwadon yadda addini yake da sauki a gare shi gwargwado yadda ya jahilce shi gwargwado yadda addini yake da wahala a gare shi kun gano wannan da ke ko saboda ka fahimtar addini a yadda addini din yake shine abin da zai zai haifar ma da al'umma cikakken zaman lafiya Allah salamatu lafiya qala rahimahullahu azza wajal wa qala imam abu amr al-awsa'i radiyallahu anhu alayka bi athari man salafa wa in baka an-nas وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا بلاك بالقول bayan da malam ya kawo mana maganar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai kawo mana maganar sahabi daya magana Abdullahi ibn Mas'ud sai kawo mana maganar tabi'i guda shine Umar ibn Abdul Aziz yanzu ya kawo mana maganar tabi'u tabi'in shine al-Imam al-Imam Abu Amr al-Awza'i zakal musabbih wanda yake shine babban malamin kasar Sham idan aka ce Sham to ana nufin almajiran imam abu amr al-awza'i kuma idan aka ce hijaz makka da madina almajiran imam malik ibn anas idan aka ce kufa ana nufin almajiran imam abu hanifa to shi kuma imam ah, abdurrahman kenan al-awza'i shine wanda ya tara kasa sha yake cewa alaika bi asari man salaf ina umartar ka ka rike tafarkin waɗanda suka gabata wa in baka na ko da mutane sun yi nesa da ke, sun watsar da ke, sun ce baka waye ba sun ce baka ci gaba ba duk magana da suka faɗa maka a ce yanzu ai yanzu kai ma za ka iya da kanka ba abin da za ka iya da kanka ai riga an kammala bayani ka zama wani yana ganin yanzu addinin ma kai ma za ka iya da kanka ko da baka bi na tafarkin magabata ba to ga wannan ba abin da zai iya janyowa sai dai jangon Allah ta'ala ya sauke isa ga da ahalin suna wal jama'a ke cewa akan fahimtar magabata kuma da aka fahimtar sai ta yi daidai da ta sahabbai da ta tabi'ai da ta tabi'u tabi'in in ko rana tsaka aka yi kwanci aka bankar wata aya aka bata wata fassara da ba ta taba gazgatuwa ga ɗaya daga cikin waɗancan ba sai a je mutum fassara shi saboda haka malai yake cewa alaika bi asari min salaf ka rike tafarkin waɗanda suka gabata wa in rafa baka nas ko da mutane sun yi watsi da kai wa iyyaka wa ara'ar rijal ka shaidinka da ra'ayoyin mutane wa in zakhrafu lak bil qawli ko da sun kawata maka hi zance duk wani ra'ayi da yake dan dan bana bakwai ne dan kwanan nan ne duk wani kanikanci da za a yi da baki da za a yi a tallata shi da duk komai ka sani wannan zukurufar qawli warura ne yaudara ce kawai ba abu ne da yake daidai ba wannan ka ajiye shi ina fata mun fahimci wannan da kyau don waɗannan bayanai za ka yi ta samun su wanda yake kuma magabata sun riga sun sarki wajibin da ke kansu za a ga ko a addini a cikin addini sai ga ana ganin fahimtar magabata tsohuwar fahimta ce kai ma yanzu za ka iya fahimtar ka da kanka za ka iya fahimtar addini da kanka wanda yake kuma duk darajar da suka samu baka samu ba kuma mutum ba zai taɓa samun ta kaga dai darajar ta sahabbai duk yadda mutum ya kai da ilimi da ɗaukaka ba zai samu daraja irin ta ba don sa ban taka ta ƙari kun da kyau ko kuma za a gaban sa aka saukar da qur'ani na. wani ma zai ce a shi qur'anin ya sauka wani zai ce ana saukar da ayar manzo Allah yana karanta ta shine farkon wanda yake to kuma a ce wai a'a fahimtar ka ta dara tashi wannan kidan humanci ne Allah ta'ala ya sauke ko kuma a'a ya zama ba su sahaban ba almajiran waɗannan ne to haka za ga za ga sannu a hankali sannu a hankali za ga ana wasu maganganu da waye da za ga duk irin waɗannan al'amura sannu a hankali suna bibitan mutane ana tafiyar da magabata ana ganin mutum shi ma yanzu zai iya yi da kara kaza ina fatan mun fahimci waɗannan al'amura ko da mai kai ka sahabban ka ba lokaci guda zai iya kaiwa ga almajiransu ko almajira almajiransu yanzu mutumin da yake ganin da shi da imam malik ana su kansa ɗaya hum rijal wa nahnu rijal ya kake ganin wannan wannan ya jahilci kansa in kuma wani ne ya dora shi to wanda ya dora shi shi ma karan kanshi ya jahilci kansa ko kuma idan Abu Hanifa ya karanta magana Abu Hanifa cewar antum rijal wa nahnu rijal shi ma ya dauki wannan magana daga lokacin da ake ganin da su Imam Malik ibn Anas da kai kanku daya su Imam Ahmad ibn Hanbal su Imam Shafi'i su Abdurrahman al-Awza'i kaje ganin kanku daya to daga lokacin fa sai mutum ya daga ganin malaman su ma malaman su imam malik ibn anas shi ma kansu daya ana na ana na sai daga ganin to ai sahabban ma me bambanci ne da su A billahi min shaitanir rajim in manna haka ya zaa mutumin da yake karatu a foli ya ce ya gano ka kurakuran imam malik ya rubuta littafi a kurakuran imam malik ibn anas in dai banda zafin kai wanda yake inda za ka karanta ne babi guda a motsa ka ce karanta bakin sai dai ga suna ta jin juna Allah za ka ta jin juna ne bakin mawaƙan yana jan shi shi ma kuma yana jan shi balle ke magana fasara magana fasara daman babu ita kwata-kwata su haka za ga a hankali ana maganganu da suke zubar da mutunci magabata da suka wuce inda yake kuma wannan illa ne ga addini Allah ta'ala ya sauke wa qala محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي محمد بن عبد الرحمن الأدرمي da yawa daga cikin malamai suka ce ba su tsaya ba su samu tarjama sa ba shi wannan muhammad ibn abdurrahman al-adrani yana ce ma wani mutum ta kallama bid'a shi wannan mutumin yayi magana ta bid'a wada an nasa ilaiha abu na biyu kuma ya kira mutane zuwa ga aikata wannan bid'ar ya taɗa gogi a zuwa abu bid'a a'udzubillah sai Muhammad bin Abdurrahman al-Adar ne ce da shi ya ce wa kenan wannan dan bid'ar yace hal ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali aw lam ya'lamuha abu na farko shin wannan abin da kake magana a kan shi kake kiran mutane su zo su aikata shi hal alimaha rasulullah shin manzo Allah ya san shi wa abubakar shin abubakar ya sani shin umar ya sani wa usman shin usman ya sani wa ali shin ali ya sani mutum ne biyar shin waɗannan sun san wannan abin da kake kiran mutane zuwa gare shi aw lam ya'lamuha ko su sani ba tambaya ta nawa ta ɗaya sun sani ko su sani ba قال sai ce lam ya'lamu ha ba sani ba da yake ba sani ba qal sai Muhammad bin Abdurrahman al ya ce fa shay'un lam ya'lamu ha'ula'i a'lamtahu anta yanzu wani abin da waɗannan ba su sani ba shine kai ka sani kuna ji da kyau abin da waɗannan abin da manzan Allah bai sani ba sallallahu alaihi shine kai ka sani abin da Abubakar da Umar da Usman da Ali ba su sani ba shine kai ka sani qala ar-rajul sai wannan mutumin yace dan bid'a kenan fa inni aqulu qad alimuha eh to yanzu sun sani sun sani ya sanya magana shi ta farko da yace da su sani ba ya kawo wata magana ta biya ce a to kuma yanzu ya yi da sun sani ya ce sun sani kaga da mun haka take gaba na warware baya قال sai muhammad bin abdurrahman al'adar ne ya ce da shi akan ya ce sun sani kenan fa yace a wasi'ahum an mu bihi wala da an-nasa ilayhi am lam yasahum yanzu a wasi'ahum shin sun samu dama Allah ya takallamu bihi a ce ba su magana da mu ba sun samu dama su magana ba su magana ba wala yad'u an-nasa ilayhi sun samu dama kuma ba su kira mutane zuwa ga aikata wannan abun ba am lam yasahum ko ba samu dama ba kuna jiko ba ya ce sun sani ba sai ce to da suka sani sun samu damar su kira mutane zuwa ga aikatawa ko ba samu dama ba qal sai ce bala wasi'ahum sun samu dama su kira amma ba su kira ba ko ko ba ga sun samu dama su kira mutane amma ba su kira ba qal sai ce fa shay'un wasi'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa khulafa'ahu la yas'uka ant yanzu wani abu da ya isa manzo Allah sallama ya iso halifofinsa sun samu damar su yi ba yi ba ne ke ka samu dama kai a ganin dai a duk biyu na farko da ya ce ba su sani ba ake mai tambaya ya hayyari haka kuma ta na biyu yanzu abu ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya samu damar yi da yi ba shine ke ka samu dama za ka yi abu ne abubakar da umar da usman da ali suna da dama su yi da su yi ba shi ne yake da dama za ka yi kuna ji da kyau fan kafa arfazu sai mutumin ya shiru ba shi da amsa kuma ko bu hitar lafi kafa sai rikice kawai ba shi da wata magana da zai faɗa abu ne manzo sallama yana da dama ya faɗa bai faɗa ba shi ne ya samu dama za ka faɗa kuna ji ke ko kaga bai ma tuhumce shi akan ya warware magana shi ta farko ba saboda mai abin faɗa baya faɗa kana yana da hanyoyin kama shi ne shi yasa bai wadatu da hanyar farko ba kawai sai saka mishi ta فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على ما لم يسعه ما وسعه فقال الخليفة sai halifa ya faɗa halifa shugaba sarki na wannan lokacin wa kana hadiran halifa ya kasance yana nan a wurin ashe kun ga wannan shine abin da shugabanni za su a matsayin su shugabanni na addini tunda waɗannan sun ce bid'a waɗannan sun ce sunna abun ana ta takaddama akan shi ana ta kace na ce akan shi sai ga su da gidaje da babban gida kasan gidan sarauta da yake ko gidan sarauta ne ko government house ne ko ko wata ministry shi da wannan abin yake karkashin ta sai a kira waɗannan da suka ce bid'a ne waɗannan suka ce sunna ne sai a tattauna da magana kun bai tunan da kyau ko daga nan sai a matukar hanci wannan ba ba ma wannan ba a nan nan cikin kasashen yammacin Afirka nan nan kasashen makwabtan Najeriya ba ake wannan al'amarin lokacin maulidi waɗannan suka ce a tafau an yi waɗannan suka ce ba musulunci ba ne wani da ke ko sai shugaban ƙasar ba musulmi ba ne ya ce su sun karanta a history a tarihi cewar musuluncin nan daga gaba ta tsakiya yake kuma daga saudiya yake daga nan musuluncin ya taso saboda haka tunda yana da hudda jakadanci tsakanin ƙasarsa da ƙasar saudiya zai yi amfani da ofishin jakadancinsa da ke can ya sa a turo mai malamai kun gani ko a diplomasiya kenan a turo mai malamai daga can tun da dai daga can addinin ya faru kuna ji na ke ko yanzu su yi hukunci abin da suka ce shi ne daidai to kan shi za a faɗa duk wanda ya saba masa haka to ta su ce shi da shi gwamnati ne shi ba shi kenan ba wannan kuma shine adalci cikin al'umma ba abin mutane fita kamiya cikin al'amari ba bai kamata hukumomi su bar mutane waɗannan suna sai 'yan suna watsa abin nan wannan suna wannan ya halatta kuma cin amanar mutane ne shugabancin mutane suke ba abin barin mutane a ba su zama aka zafar gadi hukumomi dole su sa ido kuna ji da kyau ko kaga suna da jami'an tsaro suna da manya-manyan malamai da suka suka son su a matsayin malamai suna da malamai da suka ajiye a bangaren a bangaren addu'a kuna ji da kyau ko suna da malamai a jami'o'i duk wani abin da ake bi na qualification da ake bi a matsa a harkar neman aiki ne zai sa su da shi da za su yi shi ba a tattauna ga kafafen yada labaru ko dai a nuna shi a NTA gaba kai tsaye ina ba zan fahimci wannan da kyau a haska shi a sa shi a New Nigerian abin nan Radio Nigeria kai tsaye kun bai duk waɗannan mallakar gwamnati ne idan aka gama tattaunawa sai gwamnati ya matsaya a kai tun da dai abun ana ta tara jijiyar wuya ana tara da jijiyar wuya akai sai ai matsayi akan shi a baje kolin dalilai wannan shine magana kuna jifa khalifa a gaban shi akai fa qala al khalifa sai khalifa yace wa huwa hadiran wa kana hadiran a lokacin yana na a halarci ba wai wakilin shi ya turo ba domin idan wakilin shi ya turo daga wakilin shi zai rubuta rahoto to wani rubuta rahoto din nan zai iya yi a yi bitar kulli amma yana nan sai halifa ya ce la wasa Allahu ala ma lam yas'ahu ma wasi'ahu kada Allah ya yalwatawa mutumin da annabi sallallahu ya samu damar yayi abu bai yi ba sai shi ne ya samu damar yayi to wannan mutumin kada Allah ya yalwata mishi in ji halifa kenan wani irin waɗannan al'amura irin waɗannan jagorori haka ake bukata a cikin al'umma in aka mutane a sake al'amari ba zai yi kyau ba ba zai yi daidai ba bai kamata abin mutane waɗannan su yi waɗannan su yi bai kamata ya haka hukuma dole ta sa ido a ɗauki mataki a yi shi abin a ilmance na ana fata mun fahimci wannan ba a hayaniya ko wani abu a yi shi a ilmance da ƙa'idoji na ilimi wannan shine abin da zai haifar da wannan sai gwamnati ta matsaya akan shi kenan kawai وهكذا قال رحمه الله وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعد والراسخين في العلم من تلاوة آية الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه قال رحمه الله سمال يتي وهكذا هكذا يعني ابن قدامة yana تعليكي akan abin da khalifa ya faɗa khalifa ya faɗi magana sai ibn qudama ya ce mallam ya sa'ahu haka nan duk wanda bai ishe shi ba abin da ya ishi manzan Allah duk wanda abin da ya isa manzan Allah bai ishe shi ba duk wanda abin da ya ishi sahabbai bai ishe shi ba duk wanda abin da ya ishi tabi'ai almajiran sahabbai waɗanda suka bi sahabbai da kyautatawa duk wanda abin da ya ishe su bai ishe shi ba wal a'imma duk wanda abin da yake jagorori na addini wanda yake magana su hujja ce abin da ya ishe su bai ishe shi ba min ba'adihim da suka da waɗanda suka zo bayan a'imma warasikhina fil ilmi hakan nan waɗanda kafafuwan su suke mutsiya ilimi suka san menene ilimi abin da ya ishe su shi kuma bai ishe shi ba min tilawati ayati sifat kamar karanta ayoyi na sifofin ubangiji wa qira'ati akhbariha da karanta labarurkanta wa imrariha da tabbatar da ita kama ja'at kamar yadda ta zo duk wanda bai ishe zuwa fala wasu Allahu alaihi kada Allah ya yalwata mashi kada Allah ya ishe shi wannan magana ce na faɗa mana duk ayoyin nan da suka so akan sifofi akan kaza babu wani sahabi ɗaya da ya fassara wa ya baka wajibu rabbika ay qudratu rabbika babu wanda ya fassara wannan babu wanda ya fassara wannan annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai fassara wannan ba sahabbai shi ba su fassara wannan ba saboda suna kan fitara fitratul lahi allati fatara nasu alaiha ba magana tambaya akai sai baya ne kuma wai waɗansu suke so su nuna a karatun da muke kenan suke so su nuna sun fi manzon Allah fahimta Qur'ani a'udhu billah sun fi sahabbai fahimta Qur'ani sun fi dabi'ai fahimta Qur'ani sun fi al'a'imma fahimtar qur'ani sannan suke so su kaka ba ma qur'ani waɗansu ma'anoni shi yasa kuma kake ganin a kowace shekara akan sami sabani hujjar ba araba idan ke hujjar ba ba wa hujjatuhum kuma dashaba Allah ta'ala ya ke, Allah ta'ala ya tsare to daga wannan muqaddima da malam yayi to daga nan kuma malam ya fara magana akan sifofin ubangiji kar ku manta ya faɗa mana mazhabin ahlus sunna wal jama'a cewar mazhabin su shine tabbatar ma Allah ta'ala abin da ya tabbatar ma kansa tabbatar ma Allah madaukakin sarki abin da manzon shi manzo mai daraja ya tabbatar masa ba tare da ƙari ba ba tare da rage ba ana mata mun gano wannan da kyau kuma lafazin abin da lafazin ya faɗa mana nan akan shi haƙiƙanin sanin ma'anar kaifiya na ma'anar babu wanda ya sani amma saƙon da lafazin yake isarwa an san shi amma kaifiyar wannan al'amarin babu wanda ya sani dan Allah ta'ala bai yi bayani ba a cikin littafin sai bai faɗi kaifiyar ba in ka faɗa kai guluwi dan ka wuce da aka tsaye da kai in ka rage ka ce ba haka ba ka zama muqassir to don malam ya auna ka'idojin da ya faɗa da maganganu na magabata shine daga yanzu nan zai fara lissafo mana abubuwa da suke sifofi na ubangiji subhanahu wataala kuma za mu tafi da abin akan kirji siffa ta ɗaya siffa ta biyu siffa ta uku siffa ta hudu har zuwa mu je ƙarshen siffofi in ba kuma da ba a darasin farko na ce mana kusan goma sha takwas wana ji da kyau ko to daga nan malam ya fara lissafa siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala zan daɗa maimaita mana siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala za ka ce sun kasu kashi biyu akwai siffa fubutiya akwai siffa salbiya in an ce fubutiya ita ce sifar da Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa kuna yana da ke ko kamar ya ce shi mai ilimi shi mai fuska ne shi mai kaza ne wannan su ba ya ce akwai sufa da ya kore ma kansa kamar wata sufa kamar ta zalunci wa mara buka duk zallami lil abi ubangijinka ba mai zaluncin bayi bane haka wannan sufa ya kore ma kansa yadda ya kore ba kansa sai ya kore mishi ita wacce ya tabbatar maka kansa yadda ya tabbatar ma kansa sai ka tabbatar mishi da ita kaifiyar baka sani ba kuma ba a dora maka sai ka sani ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ita kuma wacce ya kore ma kansa sai ka kore mishi kamar yadda ya kore ma kansa tare da hararo kishiyarta don yi zai cika ta adalci in ka ce ba azzalimi bane saboda cikar adalcinsa subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum wannan wata sifa ce rubutiya ya ce shi alhayyu ne shi alqayyum ne sai ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wata sifa ce wannan salbiya ce korariya ce ya kore makansa ya kore makansa la ta'khudhuhu sinatun ya kore makansa gengedi wala nawm ya kore bacci saboda saboda cikar haya saboda cikar rayuwarsa shi alhayyu ne saboda shi alhayyu ne saboda haka baya bacci baya gangadi domin bacci nau'i ne na gangadi nau'i ne na bacci shi kuma nau'i bacci nau'i ne na mutuwa wanda yake duk waɗannan saboda cikar likamali hayatihi la ta'khudhu sinatun wala nawm to haka za ka karanta sifofi din to su kuma siffa subutiya tabbatacciya kenan ko akwai siffa fi'iliya siffa ta aikin ubangiji akwai siffa zatiya sifa ta zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala karatun da zamu yi duk zai warware mana waɗannan al'amura to da ka zamu je ga sifa ta farko sai malai ce fa mimma ja'a min sifati min ayati sifati qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbik wani zai je sifa ta farko malai ce fa mimma ja'a min ayati sifat yana daga cikin abubuwan da suka zo daga ayoyi na sifat da suke nuna sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala qaulullahi azza wa jalla fadin Allah ta'ala mai girma da ɗaukaka da ya ce wa ya baƙa wajen rabbik sai fuskar ubangijinka ta saura ba shi kenan ka kammala ba wanda zai ce da kai ya fuska take ya tambaye ka ya fuska take ya aikata bid'a ana fata mun gane wannan da ke ko domin hatta a cikin al-makhluq halittun Allah fuskokin sun sha bamban fuskar mutum ta sha bamban da fuskar gida za ce kai gidan ku yana da fuska za ki kai amma wani ya samu shago mai fuska ko ba ga ba fuskar shago ta ja ban da fuskar mota fuskar mota ta ja ban da fuskar babur ga kuwa a halittun masu sha bamban balle ka zo ka ce a'a ka tabbatar ma Allah ta'ala ka kore ma Allah siffarsa ka tabbatar ma kuma halittarsa da sifar wannan irin abu ne ne kuma da bankawar haka ne Allah salamatu wa lafiya waɗansu suka yi ƙoƙarin su ce zatin ubangijinka ga tawili kenan sai ce waya baka wajen rabbika sai zatin ubangijin ka saura in ya fasara zatin ubangijin sa fasara ba ta yi ba ba ta yi nasul qur'anin bai goyi bayan wannan fasara ba dan Allah ta'ala ce ai waya baka wajen rabbika zul jalali wa ikram inda zaki ne da ya ce zul jalali wal ikram mu kiyaye sosai tasirin larabci waya baka wawan ala hasbi ma qablahu يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف معناها من ظهورها السكه القرآن تأذر وجه فائز وهو مضاف ربي مضاف إليه وهو مضاف كاف مضاف إليه ذو الجلال بدل نوجه ولا جيب الشوكو بدل نوجه عند ذاتي إذا أتي ذو الجلال يظهر بدل اضافه saboda haka kenan wannan ya nuna hakikanin fuska ce wa ya baqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sai fuskar ka ta saura وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مثل المضيف kaga turiduna wajh Allah kaga Allah ta'ala ya tabbatar maka shi da fuska haka ne ya faɗa ma hadisin sa'ad yace naka lan tunfiqu nafaqatan tabtagi biha wajha Allah ga wannan Allah ta'ala ya tabbatar maka shi da fuska ƙari a nan shine ka siffanta fuskar Allah da fuskar halitta su kayi ƙari mutum ya yi hulwi kenan ragi mutum ya ce a ai ba fuskar shi bace rahamarsa ce ko ba fuskar shi ne abu kaza wannan ya rage ko wannan su kuma bata ne ba daidai bane Allah ta'ala ya sauke sai sifa ta biyu wa subhana da faɗin shi Allah subhanahu wa ta'ala da yace bal yadahu mabsuqatan Allah ta'ala yace bal al-idrabiyya kenan abinda suka faɗa din nan ba haka yake ba to suka faɗa cewa suka yi wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha wa qalat al-yahudu yahudawa suka ce bai hudan mutum ai bai hudan mutum ba karam ba bane ba karaman la'ananne bane suka ce yadullahi hannun Allah guda ɗaya kenan maghalulatun a damfara take ba a sake take ba Allah ta'ala ya ce gullat aidi Allah ya fara da hannayen mutum ko hannayen su zama a damfare wa lu'inu bima qalu abu na biyu kuma an tsine musu saboda abin da suka faɗa bal abin nan da suka faɗa ba haka bane ya dahu hannayen Allah guda biyu ma ba su tsakani a shimfiɗa suke yunfiqu kaifa sha yana cire wa yadda ya ga dama to kun ga anan da ya ce ya dahu tabbatarwa ne ko korewa kenan tana cikin sifa a fujitiya hannayensa biyu kaga zama mai da martani da suka ce Ma ba yadu ne a shimfiɗa suke ya zama mai da martani akan da suka ce mahalula ina fata mun gano wannan da kyau to kenan wannan kai tsaye yana nuna mana ubangiji subhanahu wataala yana da hannu kuma hannu sifa ce daga cikin sifofi subutiya zatiya sifa ce ta zatin ubangiji subhanahu wataala cewar Allah ta'ala yana da hannu shi ya faɗa ma kansa yace tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk yace qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tu'izzu hayke cewa bi yadikal khair kaga biya jika alkhair biyadihi almulk qul man biyadihi malakutu kulli shay wa qul man biyadihi malakutu kulli shay kace waye yake a hannunsa cika da barin kasar mulkin komai waye yake a hannunsa Allah ne man biyadihi malakutu kulli shay hakan nan kuma da yace yadullahi fawqa aydihim yadullahi hannun Allah fauka aidihim yana saman hannunsu domin saman hannun ba wani abin da yake saman hannun Allah subhanahu wa ta'ala kun bai sanar da ke kai ya ce yadullahi fauka aidihim duk waɗannan bayanai ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wanda ya tabbatar maka akan samu fadararren mutane su ce a'a ai hannu din nan ba hannu ake nufi ba abin da ake nufi ita ce ni'ima kun da kyau ko kuma wani ya ce a ba ni'ima ba ce ita ce kudara a ka'idar asalin larabci idan yadu ka ce yadu bidunin idafa kenan ko ka ce yadu bidunin idafa yana da ma'ana guda biyu yana da ma'ana ta ni'ima ba ita ce asali ba yana da ma'ana ta hakika hannu da aka sani ita ce asali a wannan lokaci a lokacin da babu idafa zan maimaita idan ba a idafa ba ba a idafin yadin zuwa ga wani abu ba to a wannan lokaci yana ɗaukar ma'ana biyu ma'ana ta farko ita ce haƙiƙa ɗin ita ce ta yadin hannu kamar yadda aka sani ma'ana ta biyu nan ne zai ɗauki ma'anar ni'ima a lokacin da ba na idafa ba shi yasa almutanabbi yake cewa lahu ayadin alayya sabiqatun wa abdu minha wa la u'addiduha yace lahu ayadun alayya sabiqatun yana da hannaye masu tarin yawa a kaina ma'ana yana da ni'imomi da u u'abbi minha ni ana lissafa ni da cikin ni'imomin wala ha ba zan amma ni ba zan iya lissafa su ba san maroki ne maroki marokin balarabe ne kaga san maroki ba irin abin da zai faɗa ba yawa ina fata muku yace wannan da kyau a takaice yace lahu ayadi ayadi ne na yadu amma ibafa ko ba mai ibafa ba ba mai ibaha ba to anan zai iya daukar ni'ima zai iya daukar hannu to amma a ka'ida in dai aka mai ibafa to ba ya daukar wata ma'ana ta biyu sai ta hannu hakika da aka sani kullum da ke ko da zaran ta ce ya duka alai kana nufin ka dora hannunka a kaina kuna gina da kyau amma ka ce laka yadun alai to zai iya ɗaukan kayan min ni'ima ko ka ɗora hannunka a kaina zai iya ɗaukar ma'ana nau kenan biyu amma da zaran ka ce yaduka alai kaga yaduka yi ibafan kafin zuwa ga yadu to ba ya ɗaukar wata ma'ana ta biyu babu yadda za ka ce yaduka alai wai tana nufin kai min ni'ima sai dai ka ɗora hannunka a jikina kun lura da ke ko to da Allah ta'ala ya ce qul man bi yadihi akwai ibafa ko babu a shi kenan ya hannu ne hakika tabarakal ladhi bi yadihi akwai baba ko babu bal yadahu mabsutatani akwai baba ko babu الله فوق aydihim akwai بابا ko babu kenan wannan hannu ne na hakika babu wani tantama akan shi wannan kuma ne asalin sako da al'amuran suke nuna ɗaya kenan sai mu dawo kan idafa din ko dai idafa ta zama idafatin ila sufa ila khaliq ko kuma idafatin ila al-makhluq misali fa qala lahum rasulullah naqata Allah wa suqiyaha naqata Allah aga naqa mudaf Allah mudaf ilayhi kuna jira da ke ko da ake cewa baitullahi al-haram baitullahi baitu mudaf Allah mudaf ilayhi kuna jira da ke ko da kuma yadullahi nau kenan uku kenan kaga yadullahi idafatu ne ila al-khaliq an yi idafan da hannu zuwa gawa al-khaliq to wannan yana nufin hakika kenan idafatun ila al-makhluq kamar ya kenan kamar naqatullahi naqa eh, taguwar da Allah ta'ala ya turo annabi salihu da ita ga halitta ce baitullahi al-haram ka'aba halitta ce to sai wannan sai afa ce ta tashrif wanda aka idafan shi ana nuna matsayinsa kenan wannan taguwar tana da matsayi wannan ka'aba tana da matsayi saboda me saboda da taguwar da na da bait duk al-makhluq sai nuna matsayi yake nunawa ba yana nuna cewar taguwar Allah ce uzbillah da za a ce ki hawa ba na Allah salamatu lafiya uzbillah mun gane wannan da kyau saboda haka da Allah ta'ala ya ce yadullahi abin nan a eh, da ya ce yadullahi fawqa aydihim da ya ce tabarakal ladzi bi yadihi almulku da ya ce kulman man bi yadihi malakutu kulli shay da ya ce bi yadika alkhair da ya ce bal yadahu mabsutatani haqiqanin hannu yake babu wani wanda zai ce da kai ba wani wanda zai ma tambaya ya ce ya ya yake yin tambayar bid'a ce kuma abin da zai fayyace wannan a fili shine faɗin Allah ta'ala da ya bada cikin suratul safat abin da cikin suratul sad yace qala ya iblisu ma mana'aka an tusjida lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-'aliin qala ya iblis yace ya iblis ma mana'aka me ya hana ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ka yin sujada me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannaye na shike astakbarta am kunta min al kaga wannan ta fito da ya fito da abun mafili da hanna yana guda biyu da shi ne ma'anar biyadayya domin bawon harfi jarra ce yadani kuma asalin shi ala yadani da ya zama majrurin duba sai ya zama na damu jarru wa yin sabu biliya'i kenan kaga sai ya zama ya kenan to kuma ga yawul idafa ga nunin hubitu wa ghairi مثبت في مكانه كأن نون الجمع حين يضاف في هكا شاري نون الدين بالإضافة sai zama na ga nunin ta jarra ganuni kuma ta idafa shi ya zama ake masu ta nuni biya dayya me ya hana ka kai da abin na halitta da hannuna wannan Allah ta'ala ya tabbatar mana da cewar ya halitta annabi adam ne da hannayensa guda biyu ina ba ta mun gano wannan da wannan shine zahirin magana ne hakikanin magana wai magana a ce ni'ima ce ai ya dahu din nan ni'ima tahu ni'ima tahu ni'imomin Allah guda biyu ne Allah ya ce ubu ni'ima tallahi la tusuha kenan da ka fassara da ni'ima har yanzu baka ci ba dan ba za ka taba ci ba ko in ce bai ci ba dan ba zai taba ci ba na farko mun Allah ta'ala ba biyu bane dan yace wa ubu ni'ima tallahi la tusuha na biyu kuma idan ya ya kauce ma sifanta Allah da hannu ne dan kada ya siffanta shi da halittarsa sai ya siffanta shi da ni'ima to ai halittar Allah ma Allah ta'ala ya tabbatar musu da ni'ima wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka bi dhikra taqilla an'ama Allahu alayhi Allah ya mishi ni'ima Allah ta'ala ya tabbatar maka shi da ni'ima wa an'amta alayhi kuma kai mishi kai ma kai mishi ni'ima ya tabbatar maka da manzo Allah ni'ima irin ni'imar manzo Allah da yawa zai bin harisa irin ta Allah ta'ala ya mishi ba irin ta bace ala bi qawli ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir hakan nan kuma yanzu ka ce a'a ni'ima ta hudun nan kudura ta hudu kudurar Allah guda biyu ce bid'a ta farko kenan bid'a ta biyu da suka tabbatar ma Allah ta'ala da kudura to Allah ta'ala ya tabbatar ma da halittar su kudura yace illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim kenan min qabli an taqdiru alaihim kamun ku samu iko A kansu. saboda ta fassara safiya tsaftatacciya fassara qur'ani da hadisi da maganganun magabata shine ka tabbatar ma Allah ta'ala hannu kamar yadda ya tabbatar ma kanshi da hannu yace mabasu tsakani a shimfiɗa suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaminullahi mal'a la yaghibuha nafaqa sahau layl wa nahar yace yaminullahi mal'a han daman Allah a cike take daman shi a cike take la yaghibuha nafaqa ciyarwa da yake baya rage ta baya rage abin ke hannun saha'ul layli wan nahar mai kyauta ne dare da rana amma kuma ba abin da yake rawa ko kai ka ga kenan akwai bambanci tsakanin yadul khaliqi da yadu na nashi saha'ul layli amma sai ya ce shin ba ku ga abin da Allah ta'ala ya ciyar ba tun da ya halitta sammai bakwai da kasai bakwai har zuwa yau ba abin da ya rabu haka daga cikin abubuwan da ya ciyar suna da yawan gaske dare da rana wani yana cikin dare za a buga mai baya ce sunan shi ya fito cikin ministoci cikin sunan shi ya fito cikin wanda aka ba admission bana sunan shi ya fito cikin kaza an samu riba iri kaza da ana faɗa mashi ribar in ya zauna a zaune kuma sai dai ji ana kiran a salatu batun ma ya tafi Allah ba ma'ana kyauta dare da rana Allah ta'ala yake saha'ul layl wan nahar almuhim annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yaminullahi mal'a daman Allah mal'a a cike take mal'a shine khabar kun bai wannan da ke ko mal'a a cike take Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mushi da hannu yace halin da yake cewa biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa wa yakhdhu a ɗaya hannun kuma sai ya kira ta da ukura a ɗaya hannun da ita kuma yake ɗaga mutum yake sauke shi eh, ya tafi kawai sai da an ce ya an sallame shi ina fata mun fahimci yana da kyau ko wani ya shiga ciki shi kenan kawai a ɗaya hannun kenan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanda yake shi Allah ta'ala ya dora mafassara fassara ya tabbatar ma Allah ta'ala da cewar yana da hannaye ba shi kenan ba ai da ke cikin surati ya fi awalam yaro anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha malikun sai magana mata tana mun to yanzu kun ce yadullahi a wata ayata ce yadullah ɗaya kenan wata ta ce biyadihi kul man biyadihi malakutu kulli shay wata ta ce tabarakal biyadihi al waccan ta ce biya duka alkhair duk mufrad ne kuna ji da ce ko wannan kuma ta ce bal ya dahu mabsuta ne mu'annas ah, musanna ne wannan kuma da kuma wata zai yi suratu sad ah, lima ma mana aka anta sujuda ne ma khalaqtu biya dai aga shi ma musanna ne sai kuma wannan da ke cikin suratu yasin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman hum na malikun aga ita kuma sai ta zama jami'i babu wani cin karo tsakanin su sai na ne babu cin karo ta cewa da aka ce yadda an yi ibafa to idan aka yi ibafa kuwa yana ɗaukar ma'anar musamman yana ɗaukar ma'anar jam'i don wa mislul mufrad izi yudafu fa fa mujita rushida ma yudafu in ji da sa'adi a cikin alƙawarin fiqhiyya kun fahimci wannan da ke ko da yake nan ma'ana ta biyu kuma an aka ce jam'i ne zai iya zama jam'i ne saboda an yi ibafahi zuwa ga abin da yake jami'i ita ce na mimma amilat aidina haka an yi ibafa zuwa ga jami'i shi ma sai a sai a jama'a shi kun lura da ke ko ko kuma dama aqallu jami'i nawa ne wasu ce uku wasu ce biyu wannan shahararre ne musamman ana tattauna wani ababin gado kenan ga idan aqallu jami'i biyu ne shi kenan babu cin karo kenan da mimma amilat aidina da mimma khalaqtu biyu dai. saboda haka abin da yake wajibi a kanmu shine mutum ya tabbatar ma Allah ta'ala abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi masa mu sifa ta nawa kenan da biyu sifa ta farko fuska sifa ta biyu hannu sifa ta uku mala yake cewa wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alayhi salatu wa salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi annabi Isa alayhi salatu wa salam ubangiji subhanahu wataala zai tsaye da shi ranar tashi a kiyama an ta kulta lina su tafi dunoyin wa'ina ila ilmin dunillah har lokacin da annabi isa zai ce ta allahu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da ke raina wala a allahu ma fi nafsi ba san abin da ke ranka ba shikenan ka kammala ba wanda zai ce da kai yaran Allah yake yayi wannan tambayar ya yi tafi bid'a wa yuhazzirukumullahu nafsa kun ci wannan da ke ko to wani kuma ko da ki shi da ba za ka to magana shi ba dan ya ce shi ba shi da malami daman kakan shi ya ce zai dawo zai ululi kun lura da ke ko to ga wannan ba za a kai to magana shi ba da yake cewa idan ka ce kullu kulliya ce ko kullu juz'iyya ma'ana magana kullu bid'a ai annabi isa ya ce ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsi sannan kuma Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sai ya jahilci kullum nafsin katul maut ana magana ne akan nafsin ko ran da take halitta ta aka yi ita ce katul maut wannan kuma fa nafsu ne na al-khaliq wanda yake shi ya halittar kuma yace wannan da ke ko sai ya kasa bambance to da mun dole ne ya kasa bambance dan ya ce ba shi da malami hakan nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cikin zikiri da yake yake subhanallah wa bihamdi adaga khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati kaga ya tabbatar ma da ubangiji subhanahu wataala nan saboda haka abin da yake wajibi akan mu shine a tabbatar mashi da abin da ya tabbatar ma kansa da shi shikenan kawai masa musifa ta nawa kenan ta uku kana sa lamba ko ta ɗaya eh, ta biyu ta uku sai ta hudu fadin Allah ta'ala da ya ce wa ja'a rabbuk wa qawluhu ta'ala hal yanzuruna illa an ya'tihumullah illa an ya'tihumullah fi zulalin min al wal mala'ikatu wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'un yanzu mun samu ayoyi ne kenan waɗannan ayoyi biyu suna magana ne akan sifa guda kullu yasa na karanta su a haɗe yanzu wannan aya tana magana waɗannan ayoyi suna magana akan sifa ta hudu kenan sifa ta Allah ta'ala yake cewa wa ja'a rabbuka sai ubangijin ka yazo kullu ran ce ko wa qawlu ta'ala da fadan Allah ta'ala da yace hal yanzuruna ai ba abin da suke jira illa an ya'tiyahumullahu sai ba ce ubangiji ya zo musu kaga da aya wa ja'a rabbuka wa ja'a rabbuka ta tabbatar da almaji illa an ya'tihum Allah ta tabbatar da al-ityan sun tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala zai su kun gane ko yace hal yanzuruna ba abin da suke sauraro illa an ya'tihum Allah fa sai sai ubangiji ya zo musu fi hulalin min al-ghamami mala'ikatu kenan Allah zai zo mala'iku kenan ba maganar mutum ma ya fassara cewar ai waje a illa an yati humullah ai illa an yati hum malaikatullah wannan ma bai taso ba wannan yayi kumbale tunda Allah ta'ala ya tabbata maka su da al-itiyan kuma ya tabbata mana da mala'iku al-itiyan abinda zai nuna maka haka wannan ayar ta tabbatar da Allah ta'ala yana da al-itiyan irin wani ya dace da shi ba irin na mala'iku ba domin mala'iku halittar Allah subhanahu wa ta'ala ne ita hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu kaga hal yanzuruna illa ya'tihum Allah fa'il kenan ismul jalala fi hulalin min al-ghamami wal mala'ikatu kaga wal mala'ikatu aqaf ne shi ma akan fa'iliya kenan sai Allah madaukakin sarki ce a cikin suratu al-an'am hal yanzuruna illa an ya'tihum al-mala'ikatu aw ya'tiya يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولن إنا منتظرون a wannan ayar Allah ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ya'tihum malaika ba abin da suke jira ba sai sai mala'iku su zo musu ya tabbatar ma mala'iku zuwa ko bai tabbatar musu ba aw ya'tiya rabbuka ko ubangijin ka ake akwai zuwa na mala'iku akwai zuwa kuma na ubangijin ka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijin ka ne kenan uku kenan kowanne daban yake dan al'atafu ya tabbil mughayara atafi yana nuna daban-daban ne zuwan Allah daban yake zuwan mala'iku daban yake zuwan wani sashi na ayoyin ubangijinka daban yake kenan babu yadda za mutum ya fassara zuwan Allah ya ce zuwan mala'iku ne ko ya fassara zuwan Allah da zuwan wani al'amari ne na daban shi yasa a cikin suratul nahl sai Allah ta'ala ya fayyace abun yace hal yanzuruna illa an ya'ti illa an ta'tihum al mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik kazalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamuhum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun yace hal yanzuruna ba abin da suke jira illa an ta'tihum al mala'ika fa ta mala'iku su zo musu aw ya'tiya amru rabbika ko al'amarin ubangijinka yanzu yanzu muka zuwa nawa kenan akwai zuwan Allah ɗaya kenan da ya zo a cikin suratu bakara da suratu al'an'am akwai zo mala'iku da ya zo a cikin suratu bakara da cikin suratu al'an'am da cikin suratu nahali akwai zuwan ba'adu ayatu rabbika da ya zo cikin suratu al'an'am akwai zuwan amur rabbika da ya zo cikin suratu an-nahl wani. cikin gashin kansa eh ne yawa na na suratul fajr wa ja'a rabbuka wal malaku safa safa zuwa ubangiji kenan to haka waɗannan zuwa guda uku duk da basu zuwan ubangiji zuwan mala'iku zuwan sashi na ayoyin ubangiji zuwan al'amarin ubangiji sai rawa kuskure ne ka ce wa ja'a rabbuka ai wa ja'a amru rabbika wannan ta'wili ne wannan ƙari ne ko ragi ƙari ne guri kenan kun lura ko wannan gulu kenan da Allah ta'ala ce la taqulu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa qawmin qad dallu min qabl wa kullu kafiran wa kullu an sawa'is sabil wannan kari ne da halatta ba balla ce wannan majaz ne bi hafzin akwai majaz bi hafzin akwai majaz bi ghairi hafzin wannan duk babu shi wa ja'a rabbuka kuma sai ubangijin ka yazo shi kenan ka kammala ba wanda zai tambaye ka ya zai zo azali ma hana shi ya tambaye ka tambayar ma kuma bid'a ce kun gane wannan da ke ku sai zamana kenan kowanne zuwa daban yake Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu a tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malaman tafsiri suke sanya sanin tauhidi ilmin aqida shi shike ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci shi shike ne daga cikin shika-shikai na kafin mai tafsiri ya fara tafsiri saboda haka malamai suka sanya ilimin akida shi shike ne daga cikin shika-shikan ilimin tafsiri Allah ta'ala mana muwafaka Allah ta'ala ya mana gamdakata kaga waɗannan ayoyi da suke cikin Qur'ani baki daya a babu akida ake tattauna su saboda da zaran ka da suke a cikin alqur'ani daman tun an riga an fayyace maka su an maka tausiyin su Allah ta'ala mana muwafaqa ya tsare mana akidar mu ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk لك